Sabon dan wasan Man United, Zlatan Ibrahimovic, ya jefa kwallonsa ta farko a wasansa na farko da ƙungiyar Man United da ke Ingila a cikin mintuna hudu na fara wasan. Wannan ya kasance ne a wasan sada zumunci da suka buga da kungiyar Galatasaray ranar Asabar, inda ƙungiyar Man United ta lallasa su da ci biyar da biyu. Ibrahimovic ya ce ya zo ƙungiyar ne da niyyar taimakawa da duk wata hanyar da ya san za ta kawo wa ƙungiyar ci gaba. Ya kara da cewa yunkurin da Man United ke yi na sayan ɗan wasan Juventus Paul Pogba yana goyon bayan zuwansa kungiyar domin zai kara wa kungiyar kwarin gwiwa sosai wajen ganin ta farfado kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid na dab da sayan dan wasan kungiyar Chelsea mai suna Diego Costa daga kungiyar Chelsea akan kuɗi fam miliyan 40 PSG na zaurcin dan wasa mai suna Jose Rodriguez daga Real Madrid ita ko kungiyar Chelsea na zaurcin tsohon dan wasanta Romelu Lukaku wadda ta sayarwa kungiyar Everton a shekarar 2014